Au, au, hmm? Na fuskanci ba jin magana, na fuskanci kullum na so in ɗora ki a layi ki ki ganewa. Gobe, ganar da ke yau. Kakana garin aka haife shi.

ina wannan ke me yasa baki wani bane ke me yasa halayya ta bane ne ya Kaya ne da kwace kwaje karɓar ya sayyadi. Eh? Soyayya an taɓa yanki da yunwa da rashin kuɗi? Eh? Eh? ba za ci garin masara ba. Kan kina shinkafa, yau sai mutum da manja gidan nan. sha mu can ko zaki ci ɗin shinkafa nan zaki ci italiyan nan ga makaroni ha kike yayan kan ƙara ganin kin gaito mu wannan samarin a nan gurin wallahi ba zai yi ba yanda kowa yake ɗauko jikokin da karkarya haka ni ma zan yi alfahari an kamun jikoki da karkarya in ga samu kawai in ga rashi ha mutumin nan yanzu zan fansan shaika miki mari hmm? mutumin nan girma girma yake girma mani mariya za ta ja min jangon ki ja min jaraba hmm? ni ma yana ce da jikoki na sun zo daga daga alƙarya soyayya ce ko me eh? wace dan ubangi ne aka taba soyayya da yunwa ne ke ke ke ke ke canza shawara wallahi ke canza shawara zo kai mini tattausan labazi zan can maka